أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن muna ga godiya ga Allah madaukin sarki da ba mu damar fitowa wannan ranar kamar da aka saba insha Allah satin da ya wuce an samu matsalar ruwa ba a samu gabatar da darasi ba amma yau kamar da aka saba in Allah su za a ci gaba kamar da dai mutane suka sani cewa malam Nasir shine ke bayani cikin wannan tafi na tazina waqat kuma yau ma in Allah su ci gaba assalamu alaikum a'udhu billah bismillah wa ala barakatillah بلائن الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم أيولا هدي ترى غزل كئدة هجرانا دبورة دريهدو دا تلاتين دا شدة daidai da 23 ga watan 8 2015 za mu yi karatu تزين الورقات a فابيض وجه الدين بعد مهاكه واسود وجه الكفر بعد التبلج والدين في إز ونهج منهج والكفر في ذل ونهج منهج والسنة الغراء صبح ينجلي والبدعة السوداء ليل يدجي والبدعة السوداء ليل يدجي sati biyu da suka gabata har yau dai muna cikin wannan waka ta jimiya shahi na 23 baiti da shidda daga cikin abin da za a kula maganar da ya cewa kam sunnatin a hayaita ha wa dalalatin ta ha jamran zakabita ta ajuji a nan sunna ya nuna ya raya ta amma bidi'a bai ce kashe ta ba sai ce ya bice ta kamar ihya'us sunnati wa ihmadul bid'ati da ita bidi'a din sai dai a taushe ta amma ba ta kasuwa gaba dai to dai shi ina an kace bice ta wannan domin har yanzu bidi'o'i da shehu usmanu ya fada da su hayo akwai kingin su qaulan wa amalan daga cikinsu duk da abubuwan nan da ake sha a yi jiki haka sai da shewa magana su a cikin ihya usunna sannan duk da fati da ake yi a haɗu maza da mata shi usmanu ya yi magana ta kware a cikin ihya usunna wa ihmadul bid'a da dai sauransu <clears throat> to anan ƙarshen baitin da muka aje wa kulli fir'auna baga musa sada wa qadiyatin asat aliyan tanfaji ko kuma aliyun yanfuji a nan aka nuna duk fir'aunan da ya daga akwai musan zamani ne wanda zai danke shi don haka shi usmanu shi an musan fir'aunan zamani ne haka kuma duk hukuncin da tabbuwa ya za ta zarata ga aliyu abinda suka nihi misali na buga har muka yi misali da saidina ali irin abubuwan nan wani bangare na ilimi ne an muka yi daga cikin misali da muka yi rabon gadon nan a wadda ya raba gado yana cikin hudu ba ɗaya tsaisuwa ya raba gado kuma ya ce gaba sai dina ali radiyallahu an to nan, babban misalin da shika ne yadda ya wanga misali yana nihin duk matsalar da tabbuwa ya shehu usmanu suna walwale ta lokacin don an taba samun matsala wasu malamai masu tsaurara ga tauhidi Muhammadu Bello ya faɗa a cikin Infaqul Maisur shehu ya zamna da su ya gyara saitin su littafin kawai da ya musu raddi ya hamsin kan matsala ɗaya ta tauhidi to kaga sanin littattafan shehu sai Allah subhanahu wataala anan kuma zai shigo isti'ara da kuma majazi da dai sauransu harka ta balaga nan inda ya gabata ya nuna yadda bid'a ta samu wurin zama a lokacin shehu na usmanu ga yadda ya isko bidiyoyi irin fastansarar bigisanuha wata ha jirganuha tarmibi nasulin salmaji to ana cikin haka sai shehu usmanu ya gyara fetin al'umma to shine zai magana akan haka zai nuna ga yadda addini ya kai lokacin shehu usmanu har ta dai zai kamanta maka kamar wata gona mai kyawu ga rayuwa da dai sauransu ya nuna maka ga yadda sunna ta yi a zamanin shehu ga kuma yadda bid'a ta yi a zamanin shehu to shine fara yace wajhuddin huska ta addini fabyadda ta yi fari fes akwai bambanci da annuru da kuma albayad da kuma abbiya'u misali nurun haske na wata biya'un haske na rana wa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa biya'a wal qamara nura huska addini ta yi fari fuska ga nuna addini kamar wani mutum ne wanda adda huska wannan isti'ara ce tasrihiyya ba'ada mahaqihi bayan da huska addini ta shahe ba a ganin ta amma yanzu ga ta tayi fari fas ne shehu wajhul kufri shi ko huska kahirci ka ga nuna kahirci kamar wani mutum ne wasu wadda ta yi duhun ta yi baki kirin amma ba da taballuji bayan da tana haske kamin zuwa shehu amma yanzu ta yi duhun waddini don haka shi addini sai samu kai zamanin shehu fi izin yana cikin girma wani hajin da hanya manhaji sabuwa tas wal kufri shi ko kahirci a zamanin shehu ya samu kansa fi zullin cikin gidan kaskanci wani hajin da hanya munhaji tsohuwa wato nan manhaji da wasali sama gamin abu sabo amma munhaji da ru'a gamin abu tsohuwa wa sunnatul gharra'u sunnan nan wadda a farafes ta kasance sulhun sahiya nan tashbihi ne baligi an cire adatul tashbihi an cire waje shubahi an ɗaiba kawai abin nan kayan aiki guda biyu ne dama guda hudu ne akwai almushabbahu almushabbahu bihi adatul tashbihi waje shubahi to yanzu an ba al-mushabbahu shine as-sunnatul gharra'u da al-mushabbahu bihi shine subhun kaga tashbih tashbihun baligun kenan to sai ya ce yanjali wanda ke kuranyewa shi ko wal bid'atu sauda'u bid'a wadda dama bakin kirin take lailun dare ce yadda shi mai karbar duhu umisat ma'alimuha duk an share alamomin bid'a gaba ɗaya lokacin shehu wa ukhlika an tsohatar da saubuha an tsohatar da ma'ana an tsohar da saubuha tuwahi na bid'a da take sawa ma'ana dai bid'a ta samu matsala lokacin shehu to bari mu ji addinin musulunci wa waddini shi ko addinin fi bir'in mudabbaji yana cikin tabbo wanda an ka kawata da dibaji ya misu yana takama yana tinkahu shi addini lokacin shehu ainul hayati korama ta rayuwa ta addini kenan domin abinda duk Allah ke kira da shi da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ke kira da shi shine rayuwa a cikin suratul anfal ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum kaga lima yuhyikum to ainul hayati korama ta rayuwa shine ta addini tuzillu wacce ita wannan ƙorama ta rayuwa tana ƙasƙantar da dama aini ijiyar ruwa shi aino yana da sunan da da akwai aino kuɗi akwai aino ainihin abu akwai kuma aino ijiya wagga akwai kuma aino marmaru duk dai ainun da dai sauransu to shine ce ainul hayati marmaro na rayuwa wanda shi wannan marmaro tuzillo yana kaskantar da ma alhashraji ruwa na kogon dutse don ruwan kogon dutse sanyi gare su kama a ce ruwan yankari yanzu akwai a can cikin zamfara a cahe a wani wuri wani dutse babba haka ba na kwatarkwashi wancan na cahe a kusurwa muna zuwa wurin zaka ga ruwan zassanyi yi kwarai yan cito na haka ba su da yawa dabbobi ma suna sabkuwa suna shan su da bere da dai sauransu to kaga ashe ruwan dutse sanyi gare su kwarai to wata fajjarat su wayannan ruwa sun bubbuga liddini ga addini wai menene wannan bubbuga da suka yi min yi shine albarkokin shehu usman wanda har yanzu abubuwan da shehu na usmanu ya jajjara na addini har yanzu ga sunan gwargwado ana amfani da su musamman a ɓangare littattafansa sannan har gobe in dai mutum ne mai albarka mai bidatta da an ce shehu ya ce kaza shi kenan magana ta ƙare ashe ba banza ba ne kiran da aka yi shehu shehu dai game da lamari na addinin musulunci almazanibu dukkan karya dukkan karya shine mizab da ake cewa ma'ana dai indararo babbaɗin nan wanda zai ba waje shine almazani an san akwai ƙaramin indararo akwai babba yanzu misali kana iya samun wani wuri inda indararo ya hita a wani gefe haka yana ba da ruwa to wannan shi an wannan bu to indararun ne fajara sun gudana lil masharibi ga wuraren sha uhdiqat waɗanda an ka cika su aka yi musu tankal da ma'an ruwa abin da suka nan dararo ma'ana shirya ta shehu da da'awat da da'awate ta kai ko ina gida ya samu daji ya samu shi dai shi ka ya ƙulu safa'uhu hanfarantaccen ruwan na indararon na addini har suna kira da kansu ala lisanil hali hal man yaji ko akwai wanda zai zo ya sha ya ebe kishirwa ma'ana yanzu za ka samu ruwa da dibin ruwan sai su baka shawa saboda irin kyawunsu to wai haka addini da kansa irin shari'a ta shehuna usmanu ke kiran mutane mutum ya to kawo kansa wurin na usmanu shi ɗaya ke nufi wannan shawar ruwa kamar shawar abinci za ka ga mutum musamman in yana cikin jin yunwa idan aka kawo abinci za ka ga yana ɗan sata kallo ne haka saboda abin na cikin rayuwa ce to haka irin ruwa in sun kai kyau haka to ala'ayi halin da yana nufin yadda addini ya kyautato a zamanin shehu ana haka hatta tabarraja ha addini ya bayyana mithla badarin kace sha hudun wata ne ɗali'in wanda ya bullo kuma ko da ya bullo bilayali suhawin cikin darrewar tsakakke domin yanzu inga damana ne zaka ga sha wata dan yi lunshi lunshi to nan cikin darewar tsakakki waɗanda ba ba wannan yanayin to iyakar ko haske kenan to haka addini zamanin shehu au ko misalin addini zamanin shehu sabayin sahiya ce mubliji wacce take mai tsananin haske to anan zai taho kuma ya kamanta wasu abubuwa da kai ɗan adam rayuwarka tana ganin su kuma tana ganin su ga rayuwa irin gonaki da dai sauransu to a nan zai kamanta addini zamanin shehu yadda ya kyau kamar gona ce mai kyau da dai sauransu wadda rayuwa na son wannan gona kamar yadda zai faɗa au ko addini ya zan zamanin shehu raudatin hadama ce wanda azharuha fulawoyinta dahikat sun yi dariya biha a cikin ta. nan isti'ara ce makaniya domin abinda suka nihi cewa sun yi dariya ma'ana sun bude fulawa ta bude kenan ta ji ni'ima to hodamar da haka to haka addini ya kai wanda tazhabiha azabatu guslin azabatu guslin san Sami na rehe asali jini intaccin rehe ta suna roho biha a cikin wannan gona din. ma'ana za ka ga rehe yana kaɗawa yayi nan yayi nan a zamanin shehu na usmanu ga yadda addini ya kai kamar gona dai kamar wannan hadama au ko yadda addini ya kai ba ma hadama bane an karin gonar rakiti bi khamilatin an cikin lambami shine kunci na itace haka gonar rake cikin kunci na itace au ko jannatin fadama ce au rubotin abisa ga dabagi shine tudu au koko anjume dumayen kada ne shine najmun dumun kada yanka daure zimu wan najmu washajaru yastudan to najmun najamun tauraro amma najmun dumun kada wanda tsire ne wanda bai da kwabri to ko ko dumayen kada ne au hundu a bisa rere wanga laffin wa nasru muratabun nayi shi an karka hada shi da khamila janna rubuwa an ji ji to yo a samu dumun kada bisa ga rere ka san rere abu ne tsaftatacce wanda ko ruwa ba za su kwanta a cikinsa ba yana da yana bisa ga tudu haka to zaka suranta wannan kyawun wa'annan gonan nake ga rayuwarka to haka addini ya kasance zamanin shehu shi da an manuha to waɗanga naki da a haka suna cikin haka fa fa'aja da hajaudun sai ga midiri shine bakin girgije na hadari yayo musu baiwa na ruwa ladajudin lahu tare da ga yana da baiwa kuma shi wannan wannan suna da baiwa ko kuma ladajudin lahu agun irin baiwa ta yadda ya saba shi midiri an san ruwan dare sun hi komi game game gari to shine irin girgijen nan mai baki kwarai in an kai ruwa za ga mahi yawa ko kila cikin rabin awa ko awa guda za ga ruwa ne masu yawa to irin wanga girgije ya taho waɗanga gonannaki da a cikin wanga yanayi yayye musu ruwa aswaba iskan gabas mai sanyi shine aswaba habba ya surumta ya buga a cikin wannan gonannaki din min ba'adin mariyil khazaraji bayan zungura iska mai zahi Abin abinda azungura ya dan biyo kai tsaye ya dan shuɗe kai tsaye bai daɗe ba a ciki wannan masu agarik sun san da haka wato gona idan tana dan samun dan zahi-zahi haka kaɗan kuma sai tana samun sanyi to ta hi komi yin abki wannan kenan yau duk da kai dan adam akwai bambanci da wanda dama yana cikin sanyi kuma a kawo mai ruwa masu sanyi bisa ga wanda sai da ya dawo da cikin rana ya ɗo zahi kware baya to ya dan huce amma sai an ka bashi rama Hussein ya sha zai jin daɗin su kaga zahi ya hada shi da sanyi amma ba dan ba lokaci guda ba to shine gona gonan nakin da a haka bayan suna cikin nema sai suka ɗan samu ɗan zahi kaɗan sai kuma gashi sai ga girgije ya musu ruwa to haka addini ya koma zamanin shehu to su wa'annan gonannakin ƙudubanuha rehuhukan su jam'u ƙabe tsumajinsu fatafarra a surewantu a da yaro ha tsuntsayensu wata saja sun yi sabin waka ma'ana sun kama tsuwa cici din nan a cikin wannan gonaki ya nuna akwai ni'ima a cikin wannan gonaki din ta yadda tsuntsayen ke waka ka sha'iri kamar mawaƙi ne almutaharriji almutahazzifi mai ramba da sauti shine mai daga sa tare da murya mai daɗi a cikin gona ƙusbanuha karan da a ciki cikin wannan gona wata kasafa sun yi duhun sun yawaita sun yi duhu shine karan da a cikin wannan gona din. gulban gwabi shine kabri laha ya tabbata gareta. gwaɓaɓɓaki shine gulban jam'i ne na galba'u Allah subhanahu wa ta'ala ta wahada ika gulba gulba din nan to gulban gwaɓaɓɓaki la ya tabbata ga wannan wayannan karan na wannan gona din su wayannan kasabu na wannan gona suna da gwabi saboda suna cikin ni'ima bi ifaini alhali tana da riɓi biyu a wata nusa bi ifaini ya da ya a wata nusa bi ifani ma'ana la ha bi ifani su wa'annan nake suna da ribi guda biyu to mi abdu ifun shehu abdullah ya faɗa a cikin tasirinsa biya ta'awili a ƙarƙashin a cikin suratul baqara zancen Allah la ha bi ifai to yace bi ifu kowane bi ifu daga cikin wasarar da an kai shine ribi biyu bi ifu ribi biyu to yan ka ce da ifani kenan ribi nawa hudu kenan in gonar za ta ba da dame goma yanzu dame arba'in take basuwa to wai abubuwa sun yi albarka zamanin shehu addini ya samu karbuwa don in ka auna rayuwarsu za ka ga cikin rayuwar shekara 63 shi usman na shekara 20 ya fara da'awa duk gaba ɗaya shekara 43 ne cikin su hoye littafan ga duk garuruwan ga ya wace su har kasashen yarbawa har burkina faso har ko ina duk ya wace sannan kuma suna yaƙi yaƙi fa ga da'awa ga littafai kuma ga lalurorin su na iyalinsu su kai ka san wannan albarka rayuwa an sa mata albarka gaya wannan kenan daga cikin albarkar rayuwar shi Usman ya taba ce ma mutanensa cewa na har da sifar harshe wanga hu sharhin muhtasar yace yadda nake jin fatiha haka na har da ce shi wannan kenan to suna da ribi biyu min uklin daga abinci wanda salajlaji iska mai sauƙi habathu ta ba da kyautar wannan abinci ma'ana ita gona duk wadda ni'ima gare ta inda ana iska mai tsanani kwarai to ba za ta ji daɗi ba to iska wanda zai taho cikin taushi cikin taushi haka shi ya shahi wannan gona ɗin ya ba da wannan abinci za ka ga duk al'amura in an kai musu gauga sai haga ba su yi daɗi yanzu misali duk da abinci ake dafawa ko kuma kamar wani abin na ci haka bayan abinci irin nama haka in an ka sa mai wuta kai tsaye to yana iya kauri ya zan ba daɗi amma in ka sa mai wuta sannu sannu sannu sannu sai ga yayi daɗi wannan ke to haka kuma iskan nan da ya to cikin gona sannu sannu sannu sannu yana ta shakar da wannan iska gona eh, wannan gona wannan iska din to sai abin ya zan abincin nata yayi kyau to shi da shi abdullahi ya ce kai kai amma gonan nake nan wata ba hajjar sun ba da shawa wa'annan gonan nake sun yi shawa ma'ana addini ya yi shawa lokacin shehu usman shi shi suka nuhi to sai ci gaba da tafata dawa'at aryahuha aryahuha iskokan wannan gona fata dawa'at sun surumta da tashin kamshi bi nudaratin tare da ni'ima a cikin gonar ma'a tare da algashi shine danyen haki wata arruji kuma akwai tashin kamshi a cikin wannan gona din to anan sai ce wa ka'annama anwaruhu ka ce haskai kai na shehu usman to kamar dai anwaru raudin haskai kai ne na hudama au koko mana'iru ba mana'ir yake ba don anwaru an kace to au mana'iru koko haskai kan saulaji tataccen zinari ne kowa na son zinari saboda kyawu ne to haka shehu usman ne kasance cikin bainal mala cikin jama'arsa bainal mala'i ne lalura ta kai ce bainal mala yanzu kuma zai siffanta jama'ar shehu irin yawansu zai siffanta su sun taso juma'a juma'a shine sai ka anna rizqahum ka ce saute su su jama'a shehu kamar dai akarun garge ne na raƙun masu wamun masu kiyo yau ko ɗauri suke wuri guda bale masu kiyo an gargada su to haka zaka jin sautin jama'a shiwu au ko silalu su aji garugga ne na ƙananan bisashe tumaki da awaki shi jam jam'u sullatin ne sulla garge silal garugga to wai yoshe saututtukan jama'a shehu ke zama kamar raƙumma masu kiwo kamar kuma garurga na ƙananan bisashe bi jumu'atin lahum idan sun ka taso jumu'o'insu shi ba jama'atin yake ba wasu ya sa musu jama'atin to jumu'atin ne domin jam'u jumu'a ne jumu'a take ba jama'atun ba ba jama'atun ba jumu'atun take to bi jumu'atin lahum da jumu'o'in su ma'ana jumu'a jumu'a in sun ka taso haka zaka ji sautukan jama'a shehu ashe suna da yawa don haka hamdan godiya ba ni da godiya ba ai hamidna hamdan wa shukran ai shakarna shukran mun gode godewa lillazi kad khassana wasu na bambanta hamdu da shukru wasu sun ce ita hamdu ita shukuru godiya ce ta ta ni'ima in kana cikin ni'ima ta horin ciki wasu ka ce aka yi shukuru godiya da gabbai to ita ko hamdu godiya da baki shukuru a lura da fassarar nan guda biyu wasu ce hamdu godiya da baki kawai ka ce alhamdulillah ita ko shukuru godiya da gabbai yanzu misali Allah baka lafiya ka tashi da wannan lafiya kana taimakon addini da wannan lafiya kana nafilfili kana taimakon kanka shukuru kenan kenan alhamdu bil lisan wa shukuru bil arkan ko kuma a'a ita shukuru godiya ce idan kana cikin ni'ima ita ko hamdu godiya ce in kana cikin ni'ima in baka cikin ni'ima don za ana iya cimma baka da lafiya sharkat amma sai wani kaka sai ka ce alhamdulillah bahaushe ya ce alhamdulillah ko ga bakin kura <laughs> haka nan to godiya ta tabbata lillazi kad khassana bi zamanihim da wanda keɓance mu mun ka hada zamani da su ashe ba karamin al'amari bane Allah ya keɓance ka ka hadu da ka hada zamani da wani babban waliyin Allah ahubbihim tare da muna son su kuma ba dai mu hada zamani da su ba mu son su muna son su za wannan maharaji shine mahita alƙiyama kai zamani da wayannan bayan Allah kuma kana son su to ina ga wanda suka yi zamani da Muhammadu rasulullah Allah ka yarda da su baki ɗaya su ne sahaba sa'idar zamanu bihim zamani ya ji daɗi ya yi arziki bihim saboda ya samu kai ne cikin tare da su shi Usman yake tashi wannan zamanin kuma wa zaya da khairuhu alherin zamanin ya karu don haka fa'artaji ni shehu abdullahi ibn fodiya ina fatar gufurana gufurana yake don maf'uli ne gufurana zambi ya gafarta zuddu zubbai na bihu bihim saboda sun su shehu to bale mu kenan to ina haka ina wannan roƙo bi jahi Allah don alhorman man yurda wanda an ka yadda da shi gadon gobe bi shafa'atin cewa shi zai ceto a teurin annabi nuhu annabi adam annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa ƙarshen ta iza mutane wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai ke ce ana laha ana laha dama ceton ta wace dama ta wace to an yadda da shi bi shafa'atin shi zai ceto shi zai beli mutane kahabil baraya shine kogo na talikai wurin shigewarsu fa huwa shi a azamu muljaji shi an mahe girman wanda aka laɓewa wurinsa don gashi yanzu mai batun alkiyama din to anan ya yi tawassuli cewa bi jahi malaman mashabobi waɗanda annan muna da guda hudu masaba ta malikiya shafi'iyya hanafiya da kuma hambaliya to waɗanda da na faɗi na farko gaba ɗaya su uku duk sun yarda da tawassuli Masa ba kawai ta hambaliya abba ta yadda da shi ba kaga majority kari zabat kenan a yanta sun zan minority ko a shehu yusuf na bahani ya kawo a cikin shawahidul haƙƙi. cewa duk suna ta tawassuli ina malamin malaman masabobi din to wannan wahuwal musamma shi ne wanda aka zana ma suna ahmadan wa muhammada shi ahmadu shi an muhammadu wato wannan ahmadu ya to cikin ƙura'ani a cikin suratul saffin wa mubashshirun bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad shi ko muhammad ya taho so hudu a cikin ali imran wa ma muhammadun illa rasul a cikin suratul ahzabi ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum a cikin suratul muhammad suratul qitali wa amanu bima nuzila ala muhammadin a cikin suratul fatih muhammadun rasulullah mali min kusbuji banda wani jalli banda wata sana'a siwa shauki sai bege na lahu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sana'a ta begen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ilahu alaihi Allah ka dada daukaka ka dada daraja da girma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaushe ma duk sa'ad da asaba iskan gabas hazza ya motsa wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla wata nusa na shara yawwatsu to shi wannan iskan gabas yan motsa rayya riyabin iskoka na wadanmu kullum kenan su wa'annan wadanmu urizat wa'anda an kai kewaye su bi banafsaji da tsaron banafsaji shi banafsaji tsaro ne mai kamshi kwarai da gaske to yana kamanta kamshin salati annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan banafsaji din to sai ce da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da yake na da abokansa dama ibn mas'ud radiyallahu anhu yace Allah ya debi zukatan bayi ba zuciya da ta hi tsarki irin zuciya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah aiko shi da manzancin sa yace Allah sake dubi karo na biyu ba zuciya da ta hi tsarki ta hi kyau a cikin al'umma irin zuciyar sahabba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya hada su sune abokan masoyinsa to shine da dai ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake ba sa rubuwa da sahabbansa sai cewa ala sahabati da sahabbai wasu ko kamar ka banda wani ya ce kullihim gaba ɗansu ban cire kowa ba ma'a tabi'in lahumu tare da masu bin su bi hisanin da kyautata wa lazina tab'uhum bi hisanin aya ta a cikin suratul tauba to ya Allah kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da masu bi da kyautatawa liyawmin makharij ha zuwa ga ranar alkiyama to anan sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa la yastami'u hubbi wa bughdu Abi Bakr wa Umar a cikin al-asali ma'ana sona da kin Abu Bakar da Umar ba za su hadu ba in dai zaka so ni ka so mu gaba ɗaya har su in zaka ki su ka ki hanni in ji sayyidina Ali haka ma Ja'far as-Sadiq yana cewa ana bari'un mimman zakara Abu Bakr wa Umar illa bi khairi ni nayi tawaye ga duk wanda mace Abu Bakar Umar in ba da alheri zai ambace su ba ba ruwa na da shi to za ka ga duk da cikin littattafai idan aka yi salati za a haɗa da alaye da sahaba haka ma a cikin addu'o'i za ka ji an ce Allah don jami'u sahaba haka ma duk da waƙoƙi ake yi za ka ga dai an sa sahabban nan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da yake ya ƙare jimiya din nan mai tsawon baiti 64 wanda akan yabon su shehu na Usmanu yayi ta to sai wannan ƙarin bayani wanda za mu ruhe da shi to shi ne so walam ufassir ban fassara lugati ba lugati yake ba domin maf'uli ne wa ma bi tawa alifin ka jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a ban fassara lugati vocabulary shine lugogi masu nauyi na habihil da wannan waka jimiya ba huna a nan amma kenan mafumi ya nuna ya fassara ta ga yanan zai hissuwa li'anni fassartuha domin na fassara lugogin fin nusukhil maktuba a cikin kwafi kwafin waɗanda an ka rubuta nusha nusha wa hiya kathiratun indana kuma nusuhin suna da yawa a wurin mu dan haka wa man arada ha duk wanda ke son ya ga lugogin jimiyyar ga faliyar jele ha ya koma ma nusuhin suna can to da yake akwai fassara lugogi kuma akwai sharhi suna da bambanci da in mun ka lura lamiya ta yi din nan bihamdillahi abda'u ma a aqulu anan ya hasara lugoginta amma kuma bai yi sharhi ba saboda ba ta bukatar wani dogon sharhi haka amma dai ya hasara lugoginta masu nauyi idan muka dibi kuma nuniya ita ce ya yayi hada ladhi qad ja'a yurshiduna sam'an lima qad qulta fasma anta ma qulna ita ko ba ta da nauyi baitin nan goma din nan ba su da nauyi amma kuma tana buƙatar sharhi sai mata sharhi kaga waccan ya fassara ko ga kuma ya mata sharhi to ita ko ga jimiya tana cikin masu buƙata a fassara lugogi kuma a yi sharhi to yanzu ya ce ya fassara lugogi to sai batun sharhi ya ce wa in yassara Allahu lana in Allah ya sauƙaƙa muna sanada'u alaiha sharha za mu aza mata sharhi dama haqiqatul ulumi in Allah ya so to don me zamu yi mata sharhi yabruza yubriza wani wuri babu lam yubriza shi sharhin ya bayyana da sai zanna a ci ga sharha ya bayyana da muhaddaratiha ba muhaddaratuha yake ba muhaddaratiha lugoginta masu nauyi ko kuma liyub riza liyub riza dai shi sharhin ya bayyana da muhaddarati ha lugoginta masu nauyi ba digo ga haɗin nan idan aka ce muhaddarat da digo to su ne kayan maye su ne muhaddarat amma nan ba digo muhaddarati yake ma'ana lugogi masu nauyi don me annaha don haƙiƙa ita waƙan nan jimiya kad hawat min ulumin arabiyya ta tara ilimma na larabci yanzu irin walahum ka kana wa mubtada fi jarihim amalun li ghairihim kalam aw fi yaji wala rubbama amilu kama min kasi man ya'adu wa taqwiyatu ad-da'if al-multaji wannan abubuwa guda biyar din da ya kawo abubuwa ne na nahawu tare da ba ma'anarsu ta sila ya kani ma'anarsu ta luga kamar da bayani ya gabata wa ulumil balaga kuma ta tara ilimma na balaga irin tasbihi irin majazi irin isti'ara tasirihiyya da taba'iyya eh, tasirihiyya da makaniyya da dai sauransu to ta tsara waɗannan abubuwa ma abin da shike lauda a ce allabibu mai hankali almunsifu amma mai adalci ga hankali ga adalci to lauta amma lahuda ya lura da abubuwan da ni kawo a cikin waƙan nan la'addaha wallahi da ya lisafa abubuwan nan min karama ta shekhaini sun samu asali ne daga karamomi na malamin nan guda biyu almamduhaini biha waanda an ka yaba da waɗannan kalimomi ɗin ma'ana ashehu jibril da ashehu usmanu radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma wa inni haƙiƙa ne shehu abdullahi wallahi na korance da allah laisa li quwwatun fiya da wata fawa a cikin su ba ƙarfi gare ni wala haulun ba wata dubara da ni a ciki wa inna ma hiya nafha daga dai su alheri ne min nafahati ma cikin alhairurukan sun samu wa barakatun kuma albarka ce min barakati ma daga albarkokin su ashe duk yadda ɗalibi ya kai to ya tabbatar da bai manci da yaba malamansa ba afadaha Allahu alaina ya Allah ka bungulo wa'annan alhairuruka da albarkoki gare mu amin Allah ka amsa afada min fada yafidu faidan anan ne aka samu fadama fadal ma'u eh, balarabi na iya cewa eh, linazhab haisu fadal ma'u ma'ana mu tafi inda ruwa yake zuba fadal ma'u sai bahaushe maimakon fadal ma'u sai me sai fadama fadama <laughs> to shine har muka me sai kuma fadama to wannan kenan to anan za mu dakata mm, in Allah ya kai mu a wani sati da rai da lafiya za mu tashi kuma wata jimiya din mai baiti goma sha ɗai wadda ya bi ba san bansu shine muhammadu nurajin rahmatullahi alaihi kusan anan za mu dakata akwai wanda ya yi tambaya kamin a yi sallah cewa wai akwai bambanci idan liman matsala ga ta ko kuma mamu shine ana sallah sai iska ya zo mutum to akwai bambanci inda liman na da mamu shi idan liman haka ta faru gare shi to zai jawo wani ya sa madadi ne kuma dora kawai inda aka yi can akwai su sai ya sa wani madadi ne sai ya tafi ya canza alwala wannan kenan wannan liman kenan bayan haka amma shi mamu yana yin haka kaga ba ya jawo wani shikenan sallah ta takare kare shi mamu to bayan takare kuma zai ci gaba da yin ta haka nan haka nan kararatta don me saboda alhorman liman don ga matsala ta kama mutum zai ci gaba da sallah mana saboda alhorman liman sai bayan an kare sai tafi ya canza alwala sai ya yi wata sabuwa wannan kenan wallahu ta'ala a'lam eh e, aha kai magana cewa in mutum haɓu ya zo mai kasan in ya wanke zai tafi ya dawo yana cikin alhawar sallah in haɓu na taho mai amma idan najasa ta ta kama mutum to tabbas bai cikin alhawar sallah ko raka'a nawa wata ta rige ta kare amma liman kawai adda wannan dama ko shi ko dan tsakanin nan kamar yanzu yana zamne sai dai alwala ta ta walwale to babu komai gwargwadon ɗaya tashi ya jawo wani nan dai an ka yadda amma ga raka'a ta dai alwala ta walwale kuma bai tashi jawo wani sai da aka ƙara wata raka'a to ya lalata muku sallah kun gane nufi ko amma alhorma shi dai an ka ba ita amma duk wanda ba liman ba ba damar wannan a ci gaba da wannan raka'a din da aka yi amma shi ko raka'a nawa aka yi ta walwale ya ɗaya jawo wani sallah kunana amma shi ba tashi ba ta nan ka ji wani abu kuma eh eh eh eh hmm. kamar yanzu misali eh eh eh eh oho na gane to sai ko da ya kare alwala ba a kare sallah ba to yana av amma fresh don haka yanzu zai za a fara sallat wannan wata alfarma ta dai aka yi cewa lalle zama ne liman albarkacin zama ne liman an yadda zai amfani da wannan dama ya jawo wani ya sa akwai magana wurin ya jawo wani ya sa amma shi sallah ta kare kenan in ya dawo sabo a sai ya zo na daidai shi da wanda yanzu ya taho wancan ya riga ya ƙara wancan aiki awo eh. ya samu kariya hmm. da sallah eh eh eh saboda darajar lima alhormar lima ya dawo hmm. Hmm. kama a waccan ta rige ta ta wuce ya yi nufin din waccan yanzu in yayi alwallami ba wa zai yabi sallah ba ko da to yayi ne an kare sallah mhm. eh eh eh hmm, hmm. a'a oh zai ci gaba da yi haka nan shi li'imamu ba au eh. oh, na gane na hankali to ciki dai akwai azkaru ɗin da ya yi zikiri ko kuma ya karanta Al-Qur'ani ciki to aya ta nuna inna Allah la yudhi'u al muhsinin hakika Allah ba zai tozarta ladan masu kyautata ba ma'ana yayi aikin kwarai don haka yana da wannan lada din amma ho babu sallah komai ciki bai da ko a guda ciki shi dai aka son a fahimta a bangaren hukunci amma duk wani abu da kai to ba za a yi failin dine ba duk wani abu da kai na aikin alheri ba za a yi failin dine ba yana nan an rubuta maka na'am Eh. Hmm. Eh. a'a zai bi su ai ko liman yana iya zama babu komi don gaba ɗaya waccan sallah babu ta gare shi don haka firashi zai dawo ko liman yana iya zama lalle babu alaƙa waccan sallah ga shi gaba ɗaya ta rige ta zube eh e wani ya tambaya to in sallar juma'a ce ba to idan sallar juma'a ce suna da dan suna da bambanci wato ita in sallar juma'a ce haka din ta faru ga matsayin kamamu sai ka ci gaba da yin ta haka nan to yanzu ka tafi ka canza alwala sai ka tafi wani masallaci inda yanzu suna canza su juma'a ka gane sai ka tafi ka samu sallar juma'a in kuma ka san kila wanga masallacin ba za a samu ba ma'ana shi a ƙarshe shi abin nan an daɗe ma'ana an yi daɗewa ƙwarai ciki ga sallah kamar a ce kila biyu da kwata aka sallah wani kuma ana yi ɗaya da ɗaya da rabi wani kuma biyu saura kwata wani ƙarfe biyu to sai yanayi ya bada dai ba za ka ce wani wuri ka samu ba to nan za ka yi azzuhur kaga ashe ba waccan sallah din da ta ta kusa ba ita za ba juma'a za yi ba azhur za amma da a juma'a don mutum ba zai juma'a shi dai ba to kaga bambancin su da sauran salloli ko ashe bambancin ta da sauran salloli wallahu ta'ala alam eh wani wani Kaɗai ce liman <laughs> liman ya bada sallah eh eh sallah ta yi babu kone ta yi shi dai zai canza don haka kukan ma ya faɗa muku kai ya faɗa muku me hakan wani sauki na an kaiwa nan wa ka lura yanzu inda ana cikin sallah ne rashin sarki ya kama shi ko tuno bai da sarki a nan sallah ta lalace an fahimta tawatan lalace tashi dai sai ya jawo wani sai ya sa ya ci gaba amma wayan da ya muku husuna nan amma ta wade ta lalace tashi sai ya ja wani to amma in sai da an ka gama sai ɗaya waye gari haka ya kyale ɗaya mana babu komi kai yadda ya faɗa muku babu komi eh <laughs> matsalolin sallah yawa gare su akwai bambanci wadda kafa kuma shi ko ya za ana cikin sallar ya tuno da gafatawa sai ya ci gaba sai an kare ya ta yace a'a ya lalata muku sallah in ana ciki ya tuno sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala وسلم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتحه سبحان الله رب العزة عما يصفون سبحان الله